a da Allah eh, yau oh, sanin mu dai lafiya lau lafiya lau binta lafiya lau madalla binta ya gidan yi gidan lafiya ku oh, madalla ah, da farko malama binta wannan abokina ne kuma sunansa bilal bilal ya ganki yana ra'ayi ko kuma yana so a ce kin zama matarsa ta aure amma dole sai da zaɓi idan kin zaɓi wani to ki fito ki ga mun idan kuma biki zaɓa ba to yana ciki <laughs> Allah su Yabba! Kuma ba wanda aka yi wa alkawari sai dai ni yanzu da zan tabbatar mishi cewa ni ne mishi alkawarin aure tsakanin da shi. To, ta tsinke. <laughs> Ta tsinke. wannan bayanin na ke sai da sa samu ne domin mun tafi lokacin da aka ce allah ya kawo yankewa kwanan ka na shago wannan gaskiya ne ce baka da aiki sai ka ga wata ke hula hmm. ka ajiye hula kwanta a kusa da hula wannan gaskiya baka da aiki sai ku ci kusa da hmm. hula ai ai ai ai wannan gaskiya ne amma ya ce abin nan ya yanke eh. za ka kwanta kusa da mai ɗakin ka wannan gaskiya ai wannan arziki ne yan arziki ne ba ya girbi kuma ya girba ba to saboda ka munta ne miki albarka amin kuma alhamdulillah na san dai mutum da ya aure ki na tabbatar alayi halin ba za a rasa shi da ilimi daidai gwargwado ba kwarai kuma gaskiya ba hmm. ba san dai na kuma da shi ba amma dai ana buƙatar duk musulmin duniya da zai auri mace ki kokari ya ga ya sanar da ita farillai sunnoni ya yi eh. sahabi yaffa kafin a ce an fara aure to kaji zama aure yayi to Allah ne kin zo eh, eh, gida na sannan nan ka miki waɗannan abubuwa za ki shiga makaranta sosai ki ilimi gaskiya ne saboda kada mu je alkiyama ki kai ni wuta ko kuma ni in kai ki wuta yaffa ke san matsalar kenan sai ga an yi aure ana soyayya karshe sai an tafi alkiyama ko mutum ya kai matan wuta ko matar ta kai mijin wuta wannan gaskiya ne Allah ya kiyaye amin <laughs> a to ni ai ni na gama jin daɗi kuma na kasa cewa komai domin samun mace kaman kaman binta samun mace dai kaman binta a wannan lokacin yanzu nan ai dole sai an sai an yi baranka da ma mm. a ah, Allah sarki shi sunana Bilal kuma malam ma'awiya eh na'am eh ni ustaz ne eh, ustaz eh, eh, ne wanda sai an shaki shayi ake ambata ah, a dole dole suna ne na larabawa Allah kwanan shago ya kare maka da binta sai dai kuma malam muawiya shi ma kuma muna mishi addu'a kwana da ni kuke kenan a a to kuma ni din ma kwana nawa ne abun arziki mun ai ni ma tana tana tafi Allah ya samu eh. ka ce Allah ya samu aljun amin Allah ya sa na da shi madalla ko dan albarkacin mai sunan ki zan samu macen aure Fatima ta Zahra yar manzon Allah kenan mm. na san zan washe kwanan nan insha Allah madalla kunta insha Allah maganar nan ta riga ta kai wannan tsayawar tamu zai zama na biyun ƙarshe kenan insha Allah da na je gida zan turo manya su zo su samu manyan gidan ku eh. a zauna a yi bayani a sai aure kawai ka ji maganar aure ko ba ka siya ba sai dai kuma Allah ya yi wa mahaifina rasuwa in za ku turo sai dai ɗan mahaifina Allahu akbar binta wannan bayanin nake sai da ƙarfa mun sanki gaskiya domin ki koyi mun ba kuma duk wanda yake sa shi ma mai mai fi na gare mu ba ko muke zan turo manyan gaba nan su zo su samu manyan gidan eh, ku manyan gidan ku su zo manyan mm. gidan mu samu manyan gidan ku a zauna ai magana aure su ta fahimta sai aure sai da ke to baka ciya ba eh. <laughs> madalla <laughs> madalla wani to dan taka mu a'a ba komai ba komai ba komai eh. ba komai ku dai tunda kun riga kun shiga inuwar ku ne ma ku ta tani da tawa insha Allah kwanan nan zan shiga daka insha Allah eh ba to alhamdulillah na da mutu an mai gidana an dake amin sun Allah ya ba mu kyakkyawan zama mai gida to da farko dai kamar yadda shari'a ta shimfiɗa lokacin da aka ce kai aure to mutum ta ta addu'a ka ku suke to ya dace mai kwallo sanadi Allah mu sana ala sayyidina Muhammad abdu mafi inna lillahi salatan da'imatan bi wani milkillahi Allah mu sana ala badri tamami Allah mu sana ala zalami Allah mu sana ala mutaidir salam Allah mu sana ala sabibi jami'i alami برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب السماوات والارض والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله mai babban suna Allah ya sa ki gaji ki gaji wannan suna ubangiji Allah ya ƙara albarka a wannan zamanin wato binta abin da ke so dama kafin mai wurin da ke gaya min cewa kin yi karatu daidai barko to duk da cewa kin yin zan ci gaba da nuna miki abubuwan da ya dace na sunna farilla sunna musahabi da sauransu wannan ma shi fi dacewa ga dukkan wanda aka ce yana da iyali a ba kawai ka bar matarka ta dinga da zuwa makaranta ƙato ya tsaya gabanta gandar gandar wai shine malamin a halitta ko kawa'idi a in so samu ne kai ina ce ruwa mutum haka shi ta ce in ka iya ba ko kuwa wata lura ta zo to shi kenan sai a kura idan aka nemi ba inda mace za ta je ta koya koya wa matarka to sai a bari namijin ya zo da bisa lura <coughs> a to amma ni tun da Allah ya sa daidai gwargwado na sani zan ci gaba da yake da abubuwan suke ko ba gaskiya ba kuma da fatan za a ci gaba da kare dukkan abubuwan da suke haƙƙi a kaina da kanki babu matsala insha Allah mai gida na to masha Allah za ka same ni biyayya da aure kuma da kai ƙara riko da addini na insha Allah Allah ya ba mu zaman lafiya masha Allah Fatima sai zara na gode Allah miki albarka sauran dangi sai na da wani je ah, a ah, bakin titi bakin titi zan je alaikum salamu alaikum salamu ma mai gidan ma yana a a a fita zan shigo shigo ga guri zauna zauna fita zan saboda dama na san aidiyar sai an samu wannan abun nan alakiya to bari da ka kama ah, an sha kan shi ba mu ba kana dawo yau ke ta na alakiya eh ya ta gida na kenan yau bindalo